to amir ibn abdullahi bin zubair lokacin da ajalinsa ya zo yana cikin rashin lafiyar da ya gama fahimtar ajali ya zo yana kwance sai ya ji an kira sallah sai yake cewa yunada lissalati wala uji ana kiran sallah ba zan je ba a ku ɗaga ni zan tafi masallaci sai ya ce khudhu yadi yana haka sai ya kasa tashi can ana ci gaba da kiran sallah sai yake ƙara maimaita ana kiran sallah ba zan je ba ba zai yi ba sai ya ce khudhu bi yadi ku daga ni ku daga ni ya matsa musu sai da suka daga shi haka aka daga shi a tsakanin kafaɗu guda biyu aka shigar da shi cikin masallaci ya zauna sallah a zaune da mara lafiya ne shi ya san me yake ciki aka kabbarta sallah raka'a ta daya ta biyu a sujada sai ajali ya zo masa famata wa huwa sajid ya rasu yana sujada ido ba mudu ba ya san kima kai dai a zahiri ka san wannan mutumin banza Allah ba zai masa wannan ba taufiki ne daga Allah rahama ce da tausayi daga Allah ya ba mutum kyakkyawar ƙarshe to yanzu kana ganin cewa shi wannan bawan Allah abin Amir bin Abdullahi bin Zubair idan babu kyakkyawar tuba sannan kuma a rayuwar ba a shuka alkhairi ba a saba da sallar ba shin zuciyar za ta motsa din ta ji an kira sallah dama jiya da shekaran jiya ta saba jin ana kiran sallah ba ta ansawa shi yasa ba za ta ji komai ba amma saboda ansa kiran sallah ya zama abincin zuci zuciyar ba za ta iya haƙuri ta ji kiran sallah kuma ta ƙi ansawa ina wanda bai zuwa sallar jami sannan kuma kana so ka mutu kana sujada a'a in kana so ka mutu kana sujada duk bayan awa biyu uku za a yi sallah zahar akwai sallah la'asar magariba isha'i asuba to ka yin sallah a cikin jam'i sai ajalin ya zo ko dai ka gama sallar azahar ko kana azahar ko bayan asuba kana shauki da begen azahar ta zo ku ƙara ka ƙara ganawa da mahaliccinka ko la'asar ko magariba ko isha'i ka rufe yininka da sallar isha a cikin jam'i ka ƙosa asuba ta zo ka ƙara haɗuwa da bayan Allah a masallaci warka kuma arraki sai ajali ya zo maka har yanzu dai kana tsakanin salloli amma kana ji kana gani a kira sallah ba za ka ansa zai dai kaɗan ja tabar maka a gefen ɗaki kawai kai sallah ko daddumarka jama'a inda haka ne da duk ba a gina masallatai ba a ran ma ya sallarsa a gida ni ma in yi malam ma ya yi wannan ma ya yi kowa ya ta sallarsa a gida to a rufe masallatai mana mun fahimta yana daga cikin masifar da take samun wasu rayacin bayan Allah su ba tsakaninsu da sallar jam'i sai ranar juma'a su ba su san wani abu ba sai idan nudiya li salati min juma'a ce kawai ranar juma'a to wanda ya ce ka ansa kira idan an kira juma'a shine ce kuma ka kayi azhar asuba la'asar, asar a cikin jami'i wallahi jama'a ba sallar jam'i ba wai ana yinta din a sauke nauyin da Allah ya dora maka ba. a'a sallar jam'i ana yin ta ne domin a ni'imci da ni'imar da ke ciki ba sauke nauyi ba ne sallar jam'i daɗi ne da rahama da falala da ni'ima da walwalar zuci wallahi al'azim wata rana idan kai sallar asuba a cikin jam'i ka fito akwai wani abin da kila za ka rika ji a zuciyarka za ka rika lissafin me za a baka a daidai wannan lokacin ya baka daɗin da kake ji ba ku ji wannan ba ba ku ajin haka kai ba wai iskar ka rika jin iskar asibama bayan ka yi ibada akwai amfani da yawa lafiyar ka ne da sauransu to amma kafin nan natsuwar zuci da za ka rika ji kawai ni'imar ta kai ni'ima kuma wallahi wanda ya san wannan ni'imar zai yi bakin ciki a ce an haramta masa wannan ni'imar To ba wai sauke nauyi ba ne, bari mu sauke nauyi ba sauke nauyi ba bane a bis salati ya bilal a cikinta ne ake samun natsuwa da farin ciki idan kai rashin lafiya kai kwana biyu baka je masallaci ba ya kake ji duk da kana da uzuri ya kake ji kana da uzuri fa daga Allah amma sai ka rika jin kunci ba daɗi kuma a yininka ka jarraba ka ga yinin da yawancin sallolin baka samu sallah a cikin jam'i baka haka ke ji ka fara daga asuba a ce mutum bai samu sallar asuba a cikin jam'i sai ka ji albarka yin kamar an datse an yanke a zahar ta zo ita ma tabarmarka ko da dumar ka kaɗan ja ka yi la'asar ya za ka samu nurin da wasalatu nur da aka ce wasalatu alif wallam dinna na asalatu nau'o'i ne na salloli daban-daban sallar da ta fi taka mafi ƙololuwar daraja to haskenta ya fi yawa ita ma Kun fahimta sau da haka sallar da aka yi ta yadda ake so a fuskar da ake so a lokacin da ake so a inda ake so hasken da take bayarwa ba za a taɓa haɗa ta da hasken da ba haka ba ko kuma sallar da ba haka ba kamar yadda hai'a da yanayin yin sallar yake bambanta tasirin da za a samu da albarkarta a cikin kwakwalwa da zuciya da rayuwa to diyinin da ka zama ka yi sallah guda hudu a cikin jam'i ɗaya ne aka samu matsala za ka rika jin matsala a zuciyarka daidai gwargwadon wannan matsalar da aka samu na asuba a zahar ce a biyu ne ka bige ka samu uku daidai gwargwadon abin da ka rasa na sallar jam'i za ka rika jin kunci a zuciyarka amma fa wannan ga wanda zuciyar shi take da rai kenan har yanzu idan mutum ya ji bai jin komai duk ɗaya ne siya ne to akwai matsala kenan mun fahimta akwai matsala din jikin wanda ya mutu baya jin komai saboda babu rai idan ka ji ana jin zafi to akwai rai ne so idan ka ji kana jin ƙunar ka rasa sallah a cikin jam'i kana jin ba daɗi alama ce na cewa zuciyar tana da rai sai ka ƙara himma da karsashi wajen raya zuciyarka da yin abin da ah, Allah yake so. saboda haka wanda ya saba yin ibada kaza sai ajalinsa ya zo masa a daidai lokacin da kila ya yi wannan wannan ibadar sai ya kasance ta zama masa alama da cin alamomin da ke nuna kyakkyawar ƙarshe kyakkyawar ƙarshe irin wannan waɗannan ibadojin jama'a suna bayar da wani ɗanɗano na musamman a duk lokacin da ajalin mutum ya zo ibadojin da ka saba yi suna ba da wani ne wata natsuwa wata ƙauna ta zuci tsakanin zuciyarka da mahalicci wata walwala wani farin ciki lokacin da mutum zai bar duniya ba ruduwa mutum yake yi da aikinsa ya ce ai na yi kaza na yi kaza ba nau'i ne na ruduwa ba a'a nau'i ne na ajilu bushral mu'min wani stata na daɗi da ake fara baka dan taɓa wannan tun kafin ka bar duniya a duniya kai aikin to an karɓa kafin ka bar duniya sai ka samu bishara da natsuwar ibadoji da ayyukan alkhairin da kake yi to shine sai ka ga wani ya bar duniya na murmushi wani ya bar duniya yana kaza wani ya bar duniya yana alhamdulillah yana godiya ga Allah wani yana kaza wani yana kaza mun fahimta kamar yadda muka ambata bawan Allah da ya ce mai yarsa a majalisin jiya cewa karki damu na yi sauka a wannan ɗakin so dubu hudu ba yayi ne na babin ya ba da labarin aikin alkhairinsa ba ai a wannan gabar ba wannan ake magana ba gaba ce ta kyautata ma Allah zato gaba ce ta zuciya ta gama yanke alaƙa da duniya da ita da duniya kawai gangar jikin ne take duniya amma rai dai kam ya riga ya fara barin duniya